Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mai suna Miwasmiti, ma'ana na yi nadama, na marubuciya Aisha Aliyu Garkuwa, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin, ƙarƙashin jagorancin abayin Dausai. Sai wacce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan labari, Aisha Maina Waziri. ta sadaukar da shi ga mahaifin aminiyarta, wato Sa'adatu Abubakar Alta Ɗanbatta. Allah ya ji kansu ya musu gafara, ya sa mu cika da imani, in ta ta zo, ya sa mu cika da imani. A baya mun tsaya ne inda ita dai ihu take da iya ƙarfinta, tana hama Yusuf ne babba yaya wallahi ka tare shi, ka sani bai da imani zai kashe ni, to me kika masa? Wallahi ni ban masa komai ba, shine ya same ni ina bacci na kawai ya kama ɗarkata. Shi dai Yusuf ce kawai yake yana ƙoƙarin fasgota. Cikin tsawon kakan nasu ya jawo ta ya tura ta bayan ce ce je ki yi zaman ki. Kai kuma ku ce min a ɗaki ko yanzu nan na kira ubanka. Na ce ka zo duka na. Baki ya ci zagami da kaɗa kai ya ce wallahi za ki shiga nuna kuma za ki gane ki. Ya waje yana ta huci. Bayan fita shi ne ya miko wa Aisha ya ce kamo min Bello. karɓa dai ta kira rasa sai karɓa dai ta kira sa sai da ya ɗaga sannan ta miƙa mai ta shige toilet bayan sun gasa, cikin raɗa ya ce kai ko bello ka san didabu na ta shirin tafiya jibi-jiban nan kuwa i ya ce mai na sani amma shi yana tsammanin ban sani ba adam ya zo ya gaya mu." to batun matarsa fa i ai tare za su tafi ko baya so don yanzu haka na gama mata shirin tafiyar ta kaf Dariya ya cikin jin daɗi ya ce wa Allah ya muku albarka da ku da ku baki ɗaya. Amin ya rabu ya faɗa cikin jin daɗi sana ya ce to ka kira shi gobe da safe ka ce ya taho da ita don ni fa ba zai yarda ba. To shi kenan babba a haka suka yi salama ya kashe waya yana dariyar cin nasara. Da safe bayan ya gama cirin sai ya shigo ya rinka bin su inda yi kowace har ɗakinta. yana ba su kuɗi da yi musu sallama yana ce musu Allah ya sada mu da alkhairi duk sai ya ji ba daɗi a farfajiyar gidan ya ga Sadiq ya buɗe bot ɗin motarsa yana zuba kaya ga Aisha kuma a bayan babba yaya tana kuka cikin tsoro take cewa wallahi zai dake ni ba zan tafi da shi ba cikin mamaki da taɓe baki ya ce ke da Allah tun kirfe mana baki ni ma mota ta ba ta ɗaukar mahaukar ni ma mota ta ba ta ɗaukar mahaukata ba ne kai Sadiq rufe min mota wanda ya kawo ki ya zo ya maida ki, ai ni ba bawanku ba ne ba. Cikin isa bafa ya ce to ai ba ni na ce ku tafi taron ba ubanku ne ya faɗa, kuma tun da ka ce kai ka fi ƙarfi bari na gaya mishi. Mika Sadiq wayar yayi yana maza kamo min Bello. Karɓa ya kira shi bugu ɗaya ya ɗaga ko salamarsa bai amsa bai ce to Bello. Ga isasshen ɗan naku yace ba zai taho da ita ba. Dariya ya ɗan yi ya san ana can ana shan rigima tsakanin Yusuf da mutanen gidan baki ɗaya. Kasa ya kiran ya ya kira Yusuf ɗin. Bugu ɗaya ya ɗaga cikin takaici don ya san maganar da zai mai. To kawai ya ce, ya fito cikin motar. Wayar na kunnen shi daga dukkan alamu magana yake mishi har yanzu. Da ƙarfi ya fusko ta da ita da jakarta ta gaba ɗaya ya cilla su a gaban mota, gami da mai da murfin gab ya rufe cikin fushi. ya shiga mazaunin direba ya bigi motar da ƙarfi duk abin da yake baba bello na jaddada mai yusuf kar fa ka sa yarinyar nan kuka cikin takaici an sa shi ɗaukar ta a dole ya ce ni ba ruwa na, ni da ita ba cikin mota ko a zuciya cikin mota ko a zuciya ya ɗago ta ya danna mata kan cinya da cikin mugunta daga nan bai sake kallon ko gefen da take ba. Titi ya zuba wa ido yana ta sharara gudu. Ƙarfe tara da minti goma sha ɗaya na safe suka iso. Kashe gari tun da safe Aisha ke kuka wiwi da hawaye da suka kasa tsayuwa. Sakamakon bayani da Abba ya mata na tafiya da tare da Harma Yusuf ɗin. Kuka take sosai tana fita falon Abban nata kicin ta nufa. Ummi da ke ƙoƙarin haɗa musu breakfast ta fito da sauri gami da kama hannunta cikin tausaya mata da cikar takaici. Don san Umi ba ta son abin da zai taɓa mata a wutartar nan. Ɗaki ta wuce da ita kan gada ta zauna gami da jawarta. Cikin kuka ita kuma ta zame ta zuba kuyoyin ta ƙasa ta kifa kanta kan cinyar umminta. Cikin tsananin kuka ta ce shi kenan ummi ni kam na shiga uku na ummi na. Cikin neman alfarma ta ci gaba da cewa don Allah ummi ku gafarce ni na tuba ku min abuwa. Don san annabinmu. Don Allah kar ku bari a sai ta za mu tafi da Amma Yusuf. wallahi tsoronsa nake ji ummi zai kashe miki ni fa haka ta yi ta kuka tana surutai ummi ta ɗago fuskar ta ce kalle ni nan aisha na miki alƙawari in dai na isa da hamman ku to insha Allah ba zai cutar da ke ba ki sa ido ki gani ni na san iyakoki da dokokin da zan bashi a kanki haka dai ta yi ta bata baki dan da kwantar mata da hankali dama tuna an ƙarasa mata shirinta Ahmad kuma da Adam tunda suka yi sallar asuba suka taho gida don yi wa biyayensu rakiya zuwa airport. Suna tare a farfajiyar 'yar gidan. Bayan an gama ɗura jakunkunansa a cikin nutsuwa, Yusuf ya je gaban Baba Bello ya ɗan duka gami da cire hular kansa. Cikin sanyin murya ya ce, To, Baba zan tafi fatan Allah ya kaddara saduwar mu kan alkhairi. Ya ɗan shiru kaɗan ya ɗan kuma ɗago shi cikin rawar murya ya ce ku gafarce ni baba in akwai abin da na muku cikin rashin sani. A hankali baba Bello ya dafa kan shi cikin san ɗan ɗan uwan nashi ya ce baka mana komai ba Yusuf Allah ya maka albarka. Yusuf mu iyayenku zukatanmu ba za su iya yin fushi da ku ba duk da Ka so ka ɓoye min tafiyar amma ya zama dole na san duk wani motsi naka. Shi yasa tun jiya na sanar da kai mun san da batun tafiyar taka. Dan kar da safe ka shirya ka tafi ba tare da ka nemi afuwar iyayenka da sanya albarkarsu ba. Allah ya yi ma albarka. Hannun shi ya saka kan hannun Baba Bello da ke cikin sumar kan shi ya ce, Amin ya rabbi a hankali ya taka ya je gaban mahaifin shi. Cikin biyayya da duka gaban shi. Cikin biyayya ya duka gaban shi ya ɗago ya kalli mahaifin na ya ce Abba ka gafarce ni. Ka sanya min albarka ko zan samu sauƙi cikin rayuwata. Ya kuma ɗan doga da kanshi. Ya ci gaba da cewa yau zan tafi ina neman fatan saduwa cikin alkhairi. Kai Abba ya jinjina ya ce ba komai Yusuf Allah ya muku albarka baki ɗayanku da kai da ‘yan uwanka. Ina maka fatan alkhairi cikin karatunka. Amin ya ce cikin jin daɗi. Haka ya je gaban na ita ta sa mai albarka. A gaban Ummi ya tsaya cikin mamaki ganin tana rike da hannun Aisha. Ita kuma sai kuka take fuskana duk ta yi jazar da ita. Ba tare da ya kara kallon inda Aisha ta gabe ce to Ummi ni kam zan tafi. Sai kuma Allah ya ƙaddara saduwar mu to Allah ya kai ku lafiya ya kuma dawo da ku lafiya. Amina ce cikin rashin gane mai zancen Ummi yake nufi. Allah ya kai mu lafiya to shi da waye kenan. Cikin sa kuma ya ce to me ruwanka kai da zaka bar musu ƙasa? Cikin ɗan sassarfa ya ƙara sagon Adam rungume juna suka yi cikin ƙaunar juna. Adam ya ɗan kai bakin shi daidai kunnen cikin sanyin jiki ya ce za mu yi misin biya yi. A hankali ya ce insha Allahu kamar yau zan dawo mu ci gaba da rayuwar mu uku ɗinmu. Har yanzu suna rukunkuma da juna cikin jaddadawa Yusuf ya ɗan bibbigi bayan Adam ya ce Adam na bar amanar Ahmad ɗinmu a hannunka. Don Allah ka kula mana da shi. Ka samar mai farin ciki, insha Allahu ni ma in na isa zan aiwatar da aikin Umara. Zan roƙi mahaliccinmu da ya cika wa ɗan uwanmu farin cikinsa. Cikin ƙarfin hali Adam ya ce na karɓi wannan amanar. A haka ya sake shi tare suka nufi gun da Ahmad ɗin yake tsaye, yana jingine da jikin mota. Anti Sadiya na gefen shi wanda yanzu kenan isowarta. Ya isa gaban shi kenan Abba ya iso rike da hannun Aisha cikin muryar umarni. Ya kamo hannun Yusuf ɗin ya damƙa mai hannun Aisha cikin nasa ya haɗa ya ramtse su. Cikin mamaki ya dago ya zuba wa Abba ido cikin ido suka yi. Cikin kaɗuwa ya buɗe baki zai yi magana da sauri Abba ya dakatar da shi da cewa ba na son jin komai daga gare ka Yusuf. A yanzu haka umarni nake baka kai tsaye. Ka kama hannun matarka tare za ku tafi wannan umarni ne kuma kaf mun gama yanke wannan hukuncin. Cikin razani da kiɗima ya maida duban shi kan Baba Bello da alamun tambaya. Kai ya jinjina mai cikin alamun yes, umarni ne. Ummi ya kuma kalla cikin ɗaure fuska ta mai nuni da amana ce. Cikin tsananin bugawar ƙirji ya maida duban shi ga Ahmad da ke gaban shi da ya zama tamkar an dasa shi. Ƙirjin shi ke dukan uku uku a take zufa ta fara karyo mai. Tabbas ya san da tafiyar Yusuf amma bai yi tunanin za a haɗa shi da Aisha ba. Cikin sauri ya dawo kanshi ya kalli fuskar Aisha. Cikin sauri ya ɗago kanshi ya kalli fuskar Aisha ido cikin ido suka yi cikin wata iriyar narkakkiyar murya ta saki kuka mai tsuba zuciyar mai sauraro. Kuka take tana wayyo ya Ahmad ɗina shikenan kun raba ni da ya Ahmad ɗina. Cikin azama ta buske hannunta daga cikin hannun Yusuf inda ya zama tamkar ruwa ya cinye shi. Da ƙarfinta ta faɗa ƙirjin Ahmad ɗin ta sa ni ta ƙurƙunƙume shi, ta manna shi da ƙirjinta tamkar za su shige cikin juna. Gaba ɗaya shi kam ya zama tamkar takarda, jin shi yake a tsakiya shi ba sama ba shi ba ƙasa ba. Tabbas ba don a jingine yake jikin mota ba da tuni sun kai ƙasa. Bugun zuciyarsa kuwa tamkar za ta ɓalle. Tamkar za ta ɓalle ƙirjinsa ta fito waje. Ƙwaƙwalwarsa ko gaba ɗaya ta cuce mai ji yake kamar zai zauce. Allah sarki Ahmad da mu sarkin haƙuri. A yi murmushin ƙarfin hali ya sa ni ce ɗago ta. Cikin cewar voice ce Aisha. Ai tafi. Ai tafiya ba mutuwa ba ce ko ba daɗe ko ba jima za ki dawo ki same mu. Kuma mu ma za mu kawo muku ziyara. Ita dai kuka take har kamar za ta shiɗe. Hannunta ya kamo ya miƙa wa Yusuf cikin ƙarfin hali da juriya ya ɗan murmushi ya ce biyaye. ko za ka iya riƙe wannan amana da zan baka? Cikin takun jarumta ya matso gare shi ya ce, Yusuf ba zan taɓa gane kana sona ba, sai ka taya ni san abin da nake so fiye da kaina. Dariya ya ɗanyi kuma cikin ɗacin rai ya ce, Ina nufin Aisha kuma ina nufin so na ɗan uwantaka. Cikin mamaki ya zuba mai ido shi tun da suke da Amur bai taɓa kiran shi da wani sunan da ya wuce biyaye ba, amma ya kira shi da Yusuf. kenan yana nufin amanar dai yake bashi da gaske da ƙarfi ya jawo shi ya faɗa jikin shi rungume juna suka yi kamar za su shige jikin juna cikin raɗa ya ce ahmad na yi ma alkawari zan dawo ma da farin cikinka cikin juya kai ya ce na yarda amma in ka sa cikin juya kai ya ce na yarda amma in ka sa aisha farin ciki ne ko da ina cikin kabarina zan yi farin ciki biyaye Da sauri cikin razani Yusuf ya sa hannu ya rufe mai baki cikin firgici. Cikin firgici. Ya rinka ja da baya na faɗin a'a a'a kam Ahmad za mu rayu tare kuma za mu mutu tare. Shi ko Ahmad Abba ne ya zo ya ja shi suka yi cikin gida. Yana juyawa yana kallon Yusuf ɗin cikin sanyi ya ɗaga mai hannu tare da furta mai zan yi kewar kaɗan uwana. Usman ko da Rabi'u gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi. Abdul ko mai saurin kuka tuni yake ta sarbar kuka. Ba Bello da Audan ne kadai suka yi masa rakiya ba su dawo ba har sai da jirgin su ya tashi. Allah sarki Ahmad ko ya rayuwa za ta kasance mai ne. Maryam kam tun ran da Salma Yusuf suka zo musu ziyara suka fita tare da ya Ahmad har yau bata kuma sa shi a idonta ba. haka kuwa rayuwa ke tafiyar musu kullum dare. Ahmad zai yi kukan zuci da zantuka cikin tsananin ƙuncin rayuwa, haka kuwa suka ci gaba da rayuwa. Sai dai al'amarin na yau ɗin ya firgita Maryam sosai. Misalin ƙarfe takwas da rabi Maryam na cikin kicin tana ɗan tabasa indomi. Dan tun da gari ya waye bata sa komai a bakinta ba, daga cikin kicin ɗin da Ta ji sautin da ta saba ji matuƙar dare ya yi. Cikin fargaba da tausaya ɗan ɗan'uwana na ta fito ta nufi ƙofar ɗakin shi. A hankali ta zame a bakin ƙofar. Cikin fitar hayyaci take jin zantukan da ya Ahmad ɗin yake yi. Cikin kuka yake ta nanata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin muryar kuka sosai kamar yaro. Yake cewa, Ya Ubangiji na ka kawo min mafita, Allah na ka dube ni da idon rama. Rabu ka bani ikon cinye wannan jarabawa da aka jarabce ni da ita. Ya ci gaba da faɗin wayo Allah wayo ‘yar uwata Aisha, ko cikin wani hali za ki kasance? Allah sarki ɗan uwana biyaye na, kamun adalci, ka adalci ka rururan min da burin raina. Ki gafarce ni ‘yar uwata na cutar da zuciyarki. Cikin tsananin kuka ya ci gaba da cewa ya Allah me na yi gare ka ka hukunta ni da wannan baƙin cikin rayuwa. Ya Ubangiji na, kowa na cikin farin ciki sai ni zuciyata ke soyuwa. Ya Allah ka jibanci laburana, kukan da yake yi ya sa ta kuka sosai, tun tana yi ƙasa-ƙasa cikin shashshika har kukan ya ji da ya kubuce mata. Can cikin kuka ta ji cikin rawar murya yana astagfirullah astagfirullah. Haka yi ta ta har zuwa wani ɗan lokaci can kuma ta ji cikin kuka mai tsanani da alamar toshewar numfashi. Yana faɗin ya Allah kai ka so ka ganni a hakan. Ya Ubangiji kai ka fi ni sanin matsalata ya Allah ka kare min imanina. Ya Allah ka kawo min sauƙi ta kowace hanya. Cikin jan numfashi ya ce, Ko da ajalina ne, matuƙar dai shi ne waraka a rayuwata. Allah ka bani sa'ar tafiya kawai. Ya Allah ka gafarta min kurakurai na, Allah ka bani ikon sauƙi haƙƙin matata Maryamu da ya rataya a wuyana. Yana cikin haka wani irin tari mai ƙarfi ya sarƙe mai wuya. Tari yake yana faɗin, ashe dama ba zan rayu da ke ba Aisha. Ayya ‘yar uwata ko za ki gafarta min? Nan kuma tari ya rufe shi maganar ta ta tsaya. Sai tarin da yake cikin jin ɗaukewar numfashi ya rinƙa zagaye cikin ɗakin kamar mai yin ɗawafi. Cikin tsananin kuka da firgita da fitar hankali Maryam ta zame a ƙofar ɗakin. Ta kwanta kuka take yi sosai. Kuka take yi irin kukan da ɗan adam zai iya suma da kaji ji kukan ka san ba ta cikin hayyacinta. Ƙofar take buga da ƙarfi cikin rawar murya take ta kwaɗa mai kira tana ya Ahmad zo ka buɗe min ƙofar ya Ahmad ka buɗe min wayo Allah na. Ɗan uwana wayo Allah na wayo ne, na. Kuka take sosai tana bige-bige kamar ta taɓaɓɓiya tana ya Ahmad ka buɗe dan Allah. Ka zo ka buɗe min ƙofar. Cikin rikicewa ya rinƙa salati yana lallaɓa ƙofar dan san idon shi bai gani da ƙyar yake furta. Ina kike Maryama ban ganki ba. na rasa ƙofar. Ita dai kuka take yi tana buga ƙofar da iya ƙarfinta. Da ƙyar ya samu ya lalubo ƙofar ya buɗe yana buɗewa ya ji ta kwance a ƙasa tana ta kuka mai ƙona zuciya. Da sauri ya durƙusa gwiwa bibiyo hannun shi ya sa ya kama ta yana faɗin Maryamu ki shiru ki haƙuri. Zo ki faɗa min wa ya taɓa min ki. Ita dai kukan take ta ture tana tutture shiga Tana tutture shi da iya ƙarfin da take kuka. A nata tunanin tana yi da ƙarfi ne don a kawo mata ɗauki. Da ƙyar ya tattaro iya sauran ƙarfin shi ya matse ta a cikin ƙirjin shi amma sam ta kasa da kukan nata. Cikin tausayi ya ce, Maryama, ban son cutar da ke ya ‘yar uwata. Idan laifin na wani ki afuwa ban san na mutu da nauyin cutar da ke a zuciyata. Kanta ya ƙara mannawa kan ƙahon zuciyarsa cikin kara ya ce, Maryama, Ki ji bugun zuciyata ko Maryamu ba zan yi tsawon rayuwa ba. Shi yasa gwara nemi gafararki. Zancen shi ya ƙara ingiza ta ta ƙara rushewa da kuka tana ƙanƙame cikin tsoro tana faɗin ba za ka mutu ba ya Ahmad. sha Allahu za mu yi rayuwa tare mu mutu tare. Ya Ahmad in ka mutu ni ma zan mutu. Ganin ta ruɗe sai surutai take duk yayi iyayen shi ta kasa barin kukan. shi yasa cikin hikima ya tallafo fuskarta cikin tausayawa kansu da kansu ya tsirawa bakinta ido yadda take kuka ba ji ba gani a hankali kwakwalwarsa ta ringa ba shi umarni cikin sanyi ya manna bakin shi da nata da dabara ya samu ya zira san cikin bakinta a hankali ya ji jikin shi ya fara sakewa ta ko'ina ya ji kamar ana watsa mai ruwan zafi a take idon shi ya fara canzawa Cikin zafin nama ya samu ya harshen harshenta ya ringa tsotsa harshen cikin wani yanayi ya fara sarrafa ta. Ita ko gaba ɗaya jikinta ya ɗebi ɓari da firgici, jin irin karatun da yayin nata yake ƙoƙarin biye mata. Yake ƙoƙarin biya mata nan da nan ta fara ture shi. Cikin tsoro da son zaro bakinta daga nashi amma ina ta kasa. A hankali ya zare bakin shi daga nata ya nufi kan gado ya zube sai faman mai da numfashi da nishi yake ta yi. Da hanzarinta ta sake miƙewa a karo na uku ta samu ta miƙe ɗin. Bata faɗi ba ta nufi kan gadon zama ta yi a gefen kanshi tana ya amma shi mu tafi asibiti. Hannunsa ya sa ya kamo ta ya kwantar da ita a gefen shi cikin raɗa ya ce Maryama ba na yaƙi na ko zan samu sauƙin zogin da nake ji. Zuba mai ido kawai ta tana zubtar Allah. A hankali ya rankaɓo kan da cikin hikima ya zare rigar jikinta ya rinƙa. To masu sauraro a nan za mu dakata. ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami